ta yanke shawarar sai sun koma gida kafin lokacin fahima ta samu nutsuwa fiye da wannan lokacin za ta hau fahimtar maganar da za su yi a can saudiya ko hajjia safiya cikin gigita da kiɗimewa ta rabka tagumi da ka kalle ta za ka yi zaton talula ne cikin zurfin tunani a zahiri ko ba haka ba ne komai ya tsaya mata cak bangaren da ke sadar da saƙon tunanin ma da cikin kwakwalwarta ya daina aika da saƙon komai fuskar mai gidanta kawai take iya gani cikin halin da ta buro shi yanzu ya farka daga dogon zuman da yi sai dai farkawa da ya yi cikin halin imota da razana azabar ciwo kamar ransa zai fita duk da idanuwansa na kallonta amma bai gane ya ɗin ce ba cikin sarƙaƙƙen muryarsa yake faɗin a kira mun safiya matata da fahima hajiya safiya ke nanata masa gatuna a kusa da shi amma bai daina faɗin a kira ta ba har likitoci suka ɗauke shi suka mayar da shi wani ɗaki na musamman inda suka taru a kansa domin neman abin da ke damunsa da magance matsalarsa wannan hali da alhaji abdulhamid da ke ciki shine ya haddasa damuwar ta ninka tsawon awa uku ta ɗiba a zaune a bakin kofar ɗakin tana ta ganin likitoci na zirga-zirga daga ɗakin zuwa wani ƙaramin ɗakin amma ta kasa tambayar tambayarsa halin da mai gidan ta yake ciki sai hawaye da ke zuba a idanunta dr amin ne ya fito daga wani ɗaki na daban ya tsaya a ƙofar ɗakin ta ɗago ido ta kalle shi ga mamakinta sai ta ga yana murmushi sannan ya ɗago mata hannu alamar ta zo ta miƙe da sauri dr amin ya juya ta bi shi a baya har zuwa cikin ɗakin can ta hango alhaji abdulhamid kwance a kan gado ta nufi inda yake shi ma ya ɗora idansa a kanta ta riƙe hannunsa tana murmushi kwalla na zuba daga idanuwanta ba ta taɓa tsammanin za ta same shi haka ba ga dukkan alamu ya samu sauƙi barin ciki ya sa ta ta kasa farta wata kalma murmushi kawai take tana murza yatsun hannunsa da yake cikin nata hannunsa ya ɗaga ya kai idanunta yana share mata kwallar da ke zubowa sannan ya ja kuma kumatunta yana murmushi abdul ka yafe mu ban san kana cikin wani hali ba tsawon kwanakin nan ka yi haƙuri ba zan tafi ko ina na bakku ba na haƙura da kowa zan zauna tare da kai abdul har ƙarshen rayuwata kin fi ni gaskiya a safiya idan allah ya tashe ni za mu je mu ga dangi da yan uwanmu lokaci ya yi baki da hannu cikin wannan ciwon na allah ne ya ɗora daga na ya soma wani ɗan tare amma sotin magana tasa a hankali take fita cikin halin gajiyawa amin ne ya rike shi tun da ka ganta kai ka abdul ka bari ka sake warwarewa ya duba hajiya safiya ya limshe ido sannan ya buɗe ina fahima sai a lokacin ta tuna da tun ranar da ta bar gidan ba ta sake ganin fahima ba ta ce tana gida ko abdul ya girgiza mata kansa a hankali sannan ya ce fahima ba ta gida amin da kansa ya je gidan har sau bai same ta ba na yi zaton kuna tare ki yi ƙoƙari ki nemo inda take na san yanzu tana cikin damuwar rashin sanin inda nake hajiya safiya ta ce yanzu haka tana gidan su shukura yanzu zan je an jima za mu taho tare ka kwanta ka sake huta sosai me zan taho maka da shi amin ne ya ce ki taho masa da kayansa kawai likita ya ce ba zai ci komai ba yanzu sai sun gama yi masa gwaje-gwaje tukun hajiya safiya kuma gidansu shukura ta soma zuwa babu nisa da gidansu shukura ƙawar fahima ce makarantarsu ɗaya kuma suna ziyartar juna lokaci-lokaci ummin shukura ba ta nan shukura kawai da masu aiki ne a gidan tana ganin hajiya safiya ta soma tambayar ta fahima wannan ya tabbatar mata cewa fahima bata zo ba duk da haka sai da hajiya safiya ta tambayi shukura ta tabbatar mata ta ji marabanta da fahima tun wani zuwa da ta yi hajiya safiya ma ta san wannan lokacin shukura ta ɗora da cewa ita ma zuwan ta gidan biyu ba kowa sai a lokacin hankalin hajiya safiya ya so tashi ta wuce gidan ta tara ba kowa sai mai musu aiki ta tambaye ta fahima mai aikin ta ce ai tun bayan tafiya ki da kwana uku fahima ta ce ta tafi wajen ki hajiya safiya ta ɗora hannunta a ka hankalinta ya gama tashi wajenta ina duk ƙawayenta waɗanda fahima ta sani sai da ta kira a waya babu kuma wadda ta ce fahima tana wajenta ko zama ba ta ba ta juya neman inda fahima ta shiga cikin birnin saudiya rashin sani ya fi dare duhu hajiya safiya ta yi neman fahima duk inda take tunanin za ta same ta babu wani labarinta har karfe goma na dare ta zama kamar mahaukaciya sabon kamu a cikin gidanta ta yi zancen zucin ta yi na fulfulin ƙarshe ta ɓarke da gundun kuka abinda ta kira bawan bakanin karatun ɗan kama laihun komai ka tokan a yanzu ta dora shi a tsakar kanta ma'ana ita ta jawo da ba ta yi furucin tafiya najeriya ba da duk wannan matsala ba ta same ta ba a yau ba mai gidanta a gidan babu ita guda ɗaya ba ta ma san inda take ba me za ta ce da abdulhamid ya yarda da batun yarsa a matsayin kaddara har ta samu kyakkyawan nutsuwa da za ta iya gano inda fahima ta shiga wannan tunanin ne ya hana ta koma asibiti ta ɗora kanta a kan fulo hawaye ne kawai ke bin gefen idanunta abdulhamid ko ya gaji da jiran zuwanta har zuciyarsa ta fara ayyana masa ba lafiya ba babu yadda za a fahima ta iya tsawon kwanaki har goma ba tare da su ba duk yadda aka yi fahima ba ta cikin kwanciyar hankali yanzu da ya ga hajiya safiya ta ɗauki lokaci bata dawo ba da sai hankalinsa ya kuma tashi ya ɗauki wayarsa ya kira hajiya safiya a lokacin da take cikin tashin hankalin rashin ganin fahima da ya kira ta kama ba za ta ɗauka ba sai ta tunanin ɗaga hankalinsa zai yi idan take ɗauka wayarsa saboda haka ta ɗauka ya ce safiya me yasa har yanzu ba ku zo ba ƙirjinta ya buga da ƙarfi har sai da ya sake nana ta sa. sannan ta lalubo nutsuwarta ta ce gani nan zuwa me ya canza murya ki safiya me ya sa ki kuka tambayoyin da ya mata kenan sai ta ji kamar yana kallonta ne saboda aka ta ce ban san inda fahima ta shiga ba har yanzu ban ganta ba ta ƙarasa faɗa cikin rawa murya abdul ya ajiye zuciya sannan ya ce shari'a hawayenki za a ganta kin ji kada ki taho amin zai zo ya ɗauke ki yanzu nan daga na ya ajiye wayar ita ɗin ma sai ta ji dama-dama a zuciyarta duk da ta san halin abdul a kanta amma ba ta taɓa tsammanin samun rangwame a kanta a wannan lokacin ba ai take da ɗimbin laifi wannan ya sa zuciyarta ta ɗanyi sanyi har ta samu damar tashi ta ɗebo masa abubuwan bukatarsa watan fahima tamka almara duk inda ya dace a duba an duba ba a samu labarin fahima ba wanda ya sa sauƙin jikin abdulhamid ya kasa samuwa kamar yadda likitoci suka gano ya kamu da ciwon hawan jini har ma ya so taɓa zuciyarsa yawan damuwa kawai ake bukata ya cire daga ransa ya samu saukin da za a sallame shi amma shi sallamar kawai ke nema domin gani yake yi waɗanda ya sa su bincika masa fahima ba su bincika da kyau ba shi ne kaɗai zai iya binciko inda yarsa ta shiga damuwar da take hana shi samun ne? duk inda fahima take bata cikin kwanciyar hankalin da za ta zo inda suke idan har tana cikin nutsuwarta za ta zo gare shi to a wani hali take yanzu a raya ko a mace cikin kunci ko ciwo wannan tunanin ne ya addaba zuciyoyinsu hajiya safiya ita ma tamkar a bata gadon asibiti abin da ya zame mata duka biyu ta rame sosai ko da yaushe cikin tagumi take abdulhamid duk da shi ne a kwance shi yake lallaba ta da rarrashi abinci ma da kyar take iya cinsa har dai aka sallame shi daga asibitin ba don ya warke ba sai dan matsawa da ya sallame shi a cewarsa zai fi samun kwanciyar hankalin da ake bukata a gidansa mustapha na kwance kamar kullum sai dai zuciyarsa a farke take a tsaye amma ba za ta iya taɓuka masa komai ba a yanzu daga zafin da take ɗauka na ilham ba zai manta ba rabon da ta leko inda yake tun daren da ta kori fahima daga ɗakinsa haka kuma rabonsa da sa wani abu a cikinsa tun zuwan da su fahiman suka yi da ita da dr ismail kamar yadda yake kyautar zaton fahiman zuciyarsa takan ɗauki zafi a yanzu ya fi sha'awar koma ga mahallicinsa a maimakon rayuwar da yake ta azabar zuciya mara amfani rashin ganin fahima kusa da shi ke sa ta farfasa zuciyarsa da yawa da tsananin kewarta yana roƙon allah ya ba shi damar da zai iya ficewa daga gidan ko zai samu sauƙin damuwarsa yana jin takun takalminta ya gane kowa ce ce ilham ce saboda aka yi sauri ya rufe idanuwansa ƙara buɗe ƙofa da ƙanshin turarenta ne ya tabbatar da iso wata gare shi ta tsaya a daidai bakin gadon ta wani dogon tsaki gawa ta kira me kenan ka mutu ka huta da wannan wahala ni ma na huta kana wahalar da mu mutum kamar gunki kullum a san kama a gado ta sake jan tsaki ta ce haka kawai kyale-kyale ya ɗebe na sayo kai na wahala zama da mutumin na ai wahala ce ta ce ta kara ta ɗauka da sauri tana ganin sunan ƙawarta ta ce murja ƙawarta murja ta ce ya mutuniyar ke fa nake jira tun da kin ce sammako za mu ilham ta ja tsaki ta ce ke dai ban murja ina zaman jiran likitan wannan gawan ne da sauri har murya tana rawa murja ta ce ya cika ne ilham cikin takaici ta ce bari murja yana nan da numfashi har yanzu ni kai na ɗauki zafi gaba ɗaya na gaji da ganinsa murja ta yi dariya tare da cewa haba yar hannu tun da kin kasa ƙarasa shi da hannunki ki bar ƙarasa mana wurin malam idan mun je birni da malam murja ba zai wannan aikin ba kusan fashi ya haɗa da man ɗin nan lambar motarsa kawai na ɗauka na kai masa murja cikin zakuwa ta ce kina nufin ba shi ya ce yana son ki ba shi ya faɗa mana amma da aka yi aiki a kansa domin lokacin da muka so mu haɗuwa kin ga wani kallo da ya mun ko kamar wanda ya ga kashi har yanzu idan na tuna da wannan kallon da ya min a lokacin raina ya kan ɓaci har na kaiwa malam lambar motar ina shakku akan amincewarsa sai gashi a hannuna amma tun da ya fara larurar nan na ce da malam a ƙarasa shi kawai sai ya ce min za a yi amma da sauran lokaci har yanzu ya ƙin wani abu akai murja ta ce ki bari kawai a yau idan mun je dole wani abu akai to shikenan sai kin zo da hirar da suke mustapha na jinsu kuma ya gane da shi take nan ta zauna sai dai wayar ta kawai ta ɗauka ta ci gaba da hirarta da sabon saurayinta har dr ismail ya zo tare da yaron da ke kula da tsabtace mustapha dr ismail yana zuwa ta fita ta ce za ta je ta wanka ya taimaka yaron suka yi masa wanka sannan aka ɗora shi akan kekensa dr ismail ya ba shi abinci wanda ya taho da shi daga gida bayan fitan mai gyaran ɗakin dr ismail duk yadda ya so mustapha ya buɗe idanunsa sai ya ƙi wannan karan hawayen da ke fita daga idansa su ne suka tabbatar da ismail yana jin duk maganganun da yake masa akwai abin da ke damunsa ne wanda ya sa ya kasa buɗe idanuwan nasa a yau saboda haka shi ma dokta nasa hankalin ya ƙara tashi sai dai ya yi ƙoƙarin danne damuwarsa har yake lallaɓa mustapha da kalamai masu kwantar da hankali ya jima a wajensa sannan ya nufi ofis ɗinsa sai dai abubuwa guda biyu sun sanya jikinsa haka kuma sun tsaya a ransa har ya kasa aiwatar da aikinsa kamar kullum mutum biyar kawai ya iya gani ya baro asibitin abin da ke da mustapha wanda ya kasa gano shi tabbas tsakanin jiya da yau akwai abin da ya tunzura zuciyarsa har ya sa shi zubar da hawaye to menene shi ba shi da masaniya amma yana zargin matan mustapha sai dai ta fi shi iko da shi babu wata hanyar da zai wuya tuhume ta abu na biyu wasan minal da ta ziyarci ɗakinsa da sanyin safiya bayan ya falfala mata mari a daren jiya zuciyarsa ta huce yana jin mataki na farko kenan da zai ɗauka kanta mataki na biyu kuma zai daina shiga shirginta gaba ɗaya domin 'yan magana sun yi gaskiya da suke cewa da wasa da yaro gara kwana da yunwa da irin wannan zolayar da wasa shi ne koyar da ita ga shi ta masa wanda yake neman kwance masa kai har cikin baccinsa mafarkai ne barkatai don na minal fahima minal tsawon daren jiya ba ta rintsa ba Abinda da ya fi damunta yadda ta ɓata yayan rai har ya iya dukanta haka mutumin da bata taɓa gani ya daki wani a cikin gidan nasu ba balle ita da ko kallon banza wani ya mata sai a ɓata ransa tabbas laifinta mai girma ne ya zama dole ta je ta ba yayanta hakuri su shirya gudun kada ya tafi wurin aiki ya sa ta sammako gudun kada ya tafi wurin aiki ya sa ta sammako kayan bacci na jikinta riga ce mai dogon hannu da dogon wando har ƙasa yadin rigar fari ne mai santsi wanda aka yi wa ado da jajayen furanni har ta kai bakin kofa ta juyo ta buɗe drop ta ɗauko bakar after dress ta ɗora kai ta naɗe kanta da mayafin barcinsa mai haɗe da mafarkin fahima yana zaune a cikin wani lambu ta taho gare shi fuskarta ɗauke da murmushi ta zauna a gefensa ta miƙo masa wani kofi cike da ruwan tataccen inabi ya kai hannu zai karɓa menal ta yi masa sallama ya buɗe idansa ya ɗora su a kanta babu wani bambanci tsakanin fahiman da ya gani cikin baccinsa da ƙanwasa minal abin mamaki har doguwar rigar da ta sa da yafan mayafin da ta yanzu har zuwa murmushin da take masa a yanzu nan ransa ya ɓace ya sake haɗe mata fuska menene ya mata tambaya a fusace ta zauna akan kafet ɗin da yake bakin gadon tuni idanuwanta sun kawo ƙwallon ba ta taɓa tsammanin akwai ranar da yayanta zai fushi da ita irin haka ba yaya ismail na zo ne na baka hakuri akan laifin da na aikata maka ban taɓa zaton ranka zai ɓaca ka ba amma ka yi haƙuri ba zan sake ba yanayin yadda take furta kalamanta kawai sun sanya jikinsa wani irin yanayi ne kawai ke shigarsa shi kenan tashi ki je komai ya wuce ya faɗa har lokacin fuskarsa ɗore take ta ɗago idananta shi ma ita yake kallo suka haɗa ido ya hangi ƙwallar da take idanta haka ta miƙe jiki a sanye ta juya ya bi ta da ido sai dai a cikin zuciyarsa ya ji ba zai iya barin zuciyar kanwarsa cikin halin damuwa ba tabbas idan ya bar ta haka za ta shiga cikin kuncin zuciya saboda haka ya kwala mata kira har ta ɗanyi nisa da ƙofar ɗakin nasa ta amsa ta dawo gani yaya ya ce je kike haɗa mustapha abinci mai ruwa-ruwa murmushinta ya faɗaɗa ta ce to da sauri ta fita ta nufi kicin tana murna yayanta ya yafe mata shi kenan ya daina tsanarta shi kuma tun bayan shigowarta har zuwa wannan lokacin ya kasa samun saukin zuciyarsa wani irin yanayi ne ke shigarsa wanda ke sanya jikinsa da kasala tunanin kanwansa kawai ke yadda hata ta zolaye zuciyarsa babu tantama ita ɗin ci. tunda har ta zo ta nemi gafararsa ya zai da son fahimar minal da ba ta da sama da shi wanda ya ɗauke ta a matsayin wata fahima ba ƙanwarsa muharramarsa ba ina ma bacci yake farka ya ga mafarki ne ba gaske ba duk yadda zuciyarta ta shiga fargaba tsakanin kwanaki biyu da suka wuce sai yanzu ne ta samu 'yan nutsuwar da ta samu damar cin abinci sosai duk da mai gadin bai basu sun shiga gidan ba sanin ilham ba ta ƙarasa mustapha ba ya sa ta jin addu'ar da ta kwana tana yi ta karɓi Allah ya kare Mustapha da kariyarsa tana fatan makiyansa ba za su taɓa galaba a kansa ba tana kammala cin abincin ta hamdala a hankali gajiya ta saukan mata jikinta ya nauyi har ta fara lumshe idanu barcin da ta ci bashi a daren jiya na son ɗaukarta hajiya kyauta ta shigo da sallama ta ce a yar hajiya huta ake yi ne fahima ta yi ɗan murmushi ba tare da ta ce komai ba kin dai ci abinci sosai ko ta ɗaga kai hajiya kyauta ta dariya fahima kenan ba baki sai kai ta zauna a kusa da ita sannan ta dube ta ta tashi anna alheri ne ya doso mu ta zaro kuɗin da mutumin na ya bata ta kirga su tsaf sannan ta so mu yi wa fahima bayanin yadda suka yi da shi a kanta fahima ido kawai ta zuba hajiya kyauta wai kamar ita fahima har ita za a gani a ce ana son aurenta maganar da bata taba shiga ta ba kenan ummu da abu kullum nuna mata suke ita yarinya ce karama kuma ita din ma a haka take daukan kanta to ta yi hira da saurayi ta ce masa me san bata isa wannan kwaramniyar ba magana hajiya kyauta ce ta katse mata tunani fahima ki gode wa Allah da ya turo miki wata damar ta saduwa da iyayenki irin waɗannan mutanen da kika gani zuwa maka a wurinsu ba wani abu ne mai wahala ba daga kallon mutumin nan da kwarjininsa mai kuɗi ne ba na wasa ba saboda haka kada ki bani kunya idan ya zo ki fita ki saurare shi mu ga irin takunsa daga nan sai mu faɗa masa bukatan mu kin ga shi kenan ki koma ga umman ki cikin sauƙi ki huta ta yi shiru ne kawai tana sauraron hajiya kyauta amma cikin zuciyarta ba ta taɓa amincewa sauraron wani mutum ba da sunan soyayya abinda ta sani kawai za ta iya roƙonsa alfarma ya kai ta ga iyayenta idan har yana da halin yin haka hadiya kyau take ta faman koyar da ita dabarun da za ta yi sawa da mutumin nan har bukatar su ta biya tana ta surutun ta ji fahima ta yi shiru tana ɗago kanta ta ga ita tuni ma ta jima a duniyar bacci